amma da sharadi ɗaya idan na ji a kunnen wata ko na ji a kunnen wani kin ba ma ɗan talaka aron kuɗi ba soyayya tsakanin da ki za ki kama gabanki ki yamma ni kuma in yi gabas kin yadda a'a baby wallahi ba zan faɗa ba ba abin da zan faɗa in Allah yadda ba wanda zan gaya ma wannan magana daga ni sai kai ne anan ba za ki min godiya ba a'a baby dole in maka godiya thank you my baby haba baby na ai ka wuce nan ai dole in gode maka kamar kai kana dan talaka karbi aron kuɗi a guri na ai dole in gode maka na gode baby na na gode na gode baby na <laughs> ya kamata mu je mota saboda yau da driver na na zo ah to shikenan mu je motan baby ba all right dan talaka bawan Allah hello wani irin magana ne wannan yep maganar banza maganar robi nawa ne maganar kudinki eh eh ni ba matsiyaci ban da kike gani na haka barin gaya miki gaskiya zan ba baki kuɗinki in ninka miki in ninka miki in ninka miki ce ki daina gani na haka fa ki ce za ki wulakanta ni ko ki ce za ki gaya min wata magana ha yaya muna magana ina miki ina waya da ke ina gaya miki abin da yake faruwa kina so ki ga saboda kina bi na bashi na ce ki siya ne har ki gaya min maganar banza kar ki ƙara kiran namba na kuma ki bani account number ki zan sa miki kuɗin ki duk da yau na ya haka yi me yake faruwa nake jin kana waya kana ta ina waya ne da wannan talaka kawar taki ba dai hawa ba kina da wata kawa ne bar da wannan kazamar hawa to me yake faruwa ne tsakaninka da hawa din ba na taba baki labari akwai wani kamfani a malaysia ba da ake kera kwamfutoci shi ne fata bani wani cikin cancanta miliyan hudu ba ji kamfani guda wai an kai deposit na miliyan huduwan shi ne take mun waya magana kudin nan magana kudin nan ni dan talaka ni dan talaka shi na gaya mata zan bata kudi in bata kudi in bata kudi in bata kudi ita ce bakuwar rike kudi wallahi to amma ai ka san bana shiri da yarinyar nan ko me da zaka je ka ar kudin ta ne amma na gaya miki cewa lokacin da wannan abin ya faru kuna shiri ne mata wannan alƙawarin kuma ni yanzu da ta bata mai na gaya mata zan bata kudi bata ta kuɗi in bata ta kuɗi in ba ta kuɗi ita ce talaka wallahi ni dan talaka ba talaka bane wallahi na fi karfin ta zan bata kuɗi har sai ta yi fido da shi wallahi ita din banza kuɗin ta din banza yoshi ma ta yi dukiyar da za ta ara maka ta zauna tana gaya maka maganganun irin haka to ka bari ina da miliyan bakwai a cikin account na zan je in cire maka miliyan biyar in baka ka bata ta kuɗi sai ka yi rake tsaye ka yi amfani da su idan an kawo maka kuɗin ga sai ka biya ni daga baya ko ba zai yiwu ba wannan ai magana banza ne maganar wofi shikenan ki je wajen kawayen ki ce kin bani aron kuɗi ita ta yi yawo ta ce ta bani aron kuɗi shi shikenan ku samu baki ma kenan ku dinga yawo a gari kuna cewa kun ba ɗan talaka aron kuɗi ya ji ya kai wannan ya yi kaza ya biya bashi Allah ya kiyaye ki rike kuɗin ki bana so kuma kar ki ƙara kawo maganar kuɗi zan bata kuɗin ta zan bata kuɗi in bata kuɗi in bata kuɗi sai ta yi fulo da shi kina ji na yi. ai ka san abu na naka ne ko kuma na ga dan na ara maka kuɗi ai ba ni abba ne ba duk abin da kake so haka za a yi kawai kai haƙuri ka anshi kuɗi na ni ba zan je ina yawo da kai a gari ina cewa na ara maka kuɗi ba ko shikenan tunda dai kin ce kina da miliyan bakwai abin da zai faru mm, zaki bani miliyan shida da dubu ɗari takwas sai in bata miliyan hudunta in na bata akwai abin da zan yi da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas in ya so kwamfutocin masu a shigo miki da su kowa kika gani to shi nan bebi ba damuwa kai ka sa abin da kake so haka za a yi zan iya ɗauki kuɗin ba no zan baki kuɗin kuma in baki kwamfutocin ni ba matsala ta bane kin fahimta ita ce karama kuma za mu bata kuɗi sai ta yi fulo da shi Allah Allah kin san me yake min kyau a fuskar ki kwa kin ga haƙorin makan nan yana bala'in birge ni da kika je madina baki san wajen da ake dasa da shi ba na haƙuri ainihin inda haƙuri yake wannan ko wala ban san saboda ban taɓa zan kai ki wajen Allah mu je ba damuwa kin san katta ne haƙuri Very, very. ita datu ya riga ta magana ya bacci abinci ya bacci ko ya karki tashi ya bacci ya ya riga ta magana baba ji na miki waka ya والله الذي da Allah sa ido akan ma'aikatan nan ba ni so in ga kana nisa Ibrahim yawwa kuma blog blog ina idan yamma yayi za su tashi aiki sai ka a abin nan yawwa eh sannu malam da Allah tambaya nake me gidan nan fa wai da yake fara me gidan nan nake tambaya dan talaka to ni ne mai gidan kuma gini na ake yi Ibrahim dama an bana na irin abin da kuke kenan? A Alhaji. To wallahi tallahi ina ina gaya maka. Idan na sace ganin irin wannan a bakin aikinka. To Alhaji. Ke ni ne mai gidan nan. Ba wani wanda yake da gidan nan. Kuma kan dawo same ta a gidan nan. Kana ji na? Na ji Alhaji. Ke na. kawai za ku zo kuna bata mu mutane ki zo ki janyo mana sauro ni ma ki ja mun abinci na a ki jawo min abinci na gaba ɗaya da me yake faruwa ne ya muna tafiya kuma za ki ce mu tsaya a nan gurin saboda na baki shawara wannan yaron dan talaka dan talaka ne fitin ya ba zan tsaya ba saka ka dinga gaya maganganu akan ɗan talaka to bari in gaya maka kaji ina son ɗan talaka kuma shi nake bukata nake buri a rayuwata zan aura kuma duk duniya babu wanda nake so in ba ɗan talaka ba <laughs> so hana ganin laifi dan na baki shawara ki je ki bincike akan abin da na gaya miki mhm. Allah sarki ina son ɗan talaka an talaka kenan ma sadanka fadawanka wallahi sai gani sai hange ni na sani zaki da na sani nan gaba kuma na san da cewa zaki ce adams ya baki shawara amma wata rana zaka ce hawi ta gaya maka wannan maganar kai idan banda abin kama idan kana so a soka sai ka bi ta wannan hanya ai sai ka lallaba mace ta soka ba wai sai ka bi da kushe da hasada da bakin ciki ba to shikenan tunda abin ya zama da haka ka zo ka karɓi cin motanka ba na so idan ko ba haka ba za ka zo ka ganta a ƙone ƙurmus kana jina ko baya ciki Yare? nan ne ɗakin ɗan talaka lallai malam ka raina min hankali ka kawo ni nan ɗakin a matsayin ɗakin ɗan talaka gidan ɗan talaka fa na cika kawo ni ba ɗakin ɗan talaka ba wannan ɗakin da ko haukaci ma ba zai iya kwana a cikin ɗakin ba ballantana mutum mai daraja kamar ɗan talaka lalle ya gama da ke wallahi nan ne cikakken nan ne ainihin ɗakin ɗan talaka yanzu haka ya koma kwana a shagon wani mai aski sun da wani honorable dan siyasa mai ci yanzu ya ce dauke shi aikin kawalci zai rika kawo masa mata a cikin kasan nan duk inda suke ya kama masa hotel zai rika dauko masa mata yana kawo masu lallai ka cika cikakken mahasadi wallahi malam ba dan rako ni kai ba yau da na tsinka maka mare ni zaki mara wallahi da kai da ka sanin sani na gaya miki gaskiya sai zama da mari to ki daki da ki gani kin shiga tarkon general nan tsinanni Allah ya ji kanki Salamu alaikum. Ah, wa alaikum salam. Sani na wuni malam. Lafiya kalwa aiki. Ah, malam na ce da Allah ban sani ba nan wajen kamar mutum idan yana da ɗan kuɗinsa za a iya bashi hayan mota a nan duk da dai na san na siyarwa ne. Eh ana iya ba da hayan ma amma duk motocin siyarwa ne a nan. Duk da haka akwai abin da nake so mu yi ni da kai a nan wajen don Allah harka nake so mu yi da kai ta ƙaruwa. Ka fahimta? akwai wadda zan zo da ita zan zo da ƙanina zai kamar manaja na ne shi anan zan dan nuna mata motocin ne kawai in na nuna mata shikenan sai in baka wani abu sai in tafi amma in ka yadda to wannan ba wani abu bane ai mu dama ba za mu yadda wani ya nuna kansa ba saboda ko wani lokaci ko wani laifi mutum ya yi duk haka yana faruwa amma ba wani matsala bane za ka iya yi tunda ba tafiya da ita za ka yi ba babu damuwa insha Allah to shikenan um, kuma zai ko da budewa ma zan iya za a banki duk da ba tayarwa zan yi ba kawai dai in bude a ce dai nuna kamar dai waje na ne zan canja kaya da sauransu kai sai in maka alheri ba da amma mun gode alhamdulillah ba komai sai an jima masha Allah sai na zo na gode dan talaka suna mai gida yanzu nan za ta yanzu uga zo ka biyo mu ka shiga ta ƙasar nan kai ma katin hango ka ku shiga yau malaru ka ji abin da na gaya ma ko ah ce na yasa a baka fita wallahi ki bari na zo wajen nan ne fa ki dubi yaron nan na ce zan taimaka dan bude mai dan karamin kastan da ya fara wannan ki dubi irin kananan motocin da ya kana nan wajen wai kai fishi ka fita ne ba gama magana mu ka fita wai ka zo ka yi sani in ka zo ka sani wannan ka je ka gaya masa ba zan zo ba ni ba karamin mutum bane nawa na saka masa wajen wayannan motocin ni sai abokanai na su zage na menene wannan ka je ka ce masa ba zan zo ba to hankuri ake da mutane ka san halin mutane sai a hankali dama na zo ne in ga sabon kamfanin ka baby ki hakuri ba kin ganna a cikin bacin rai ki duba fa ki dubi karanta har ki dubi motocin da ya kawo mu yanzu idan abokanai na suka zo daga irin su Swiss ko Jamus ko UK sai in nuna musu na in ce kasan ina ne a ba zai yi ba bari ki gani kalli motocin kin gani kin ga irin motocin fa yanzu kin san me za a yi wai duk wayannan motocin wai motocin da na ci a wai dan taimaka in bude musu wajen wannan ne wai yana ni da kama na dan talaka yake cewa wai in koma in same shi ba ma shi ya zo ya saman ba ba na so ba zan ƙara zuwa ba na son komai kuma motoci in kina son mota ku kar ki damu za ki samu mota to ni dama ba wani abu ne ba na zo ne in duba sabon kamfanin ka da kawo kuma tunda na kana ta faɗa mu tafi kawai akwai kamfanin motoci ni da kika gani ina da gona ne na motoci zan baki mota an baki mota an baki mota ba damuwa na bane saboda haka ki zo mu ji ba wata mota da ta mun a nan wajen ni yanzu in abokanai na suka zo in ce mi in ce kamfanin motar da na ba yaro dan in farin din shi amma gaskiya na ji daɗin haka saboda haka mu je ki ga kamfanin motoci sai kin ji tsoro gonan mota ne da ni zo mu ci in baki mota in baki mota in baki mota gaskiya na gode yanzu dai in mun dawo na zo in gani ko Ya ce ni da wannan mutum Ya ce wani ko akwai wanda kike so a nan ne kina son wannan a in kina so zo ki gani in kina so sai a baki formatic ce Jif kike so okay dan haka za a rika aikin ba wani damuwa ba wani matsala bane. A gode Allah ya sanya alheri, Allah ya ƙara arziki. insha Allahu mun kulla kenan za mu ɗinke bakin zara, za a ci gaba da harka tare ina da in na zo kowace mota ce a nan in na nuna za a ban hayar ta in je in dawo kowace kake so za a baka in dai da kuɗinka a ni sai in haya awa uku ma lokaci guda kuma in baka ka kai ma da kanka wallahi zan ma alheri a gefe in dai ka shige min gaba kuma wallahi ba abin da zai samu motarka ko ƙwarza ne ba irin motar da ban na wankewa a garin nan amma ka san wani lokacin ƙanana ake kawowa to in ta kuke zan fita dai zan dinga zuwa kai zo mu tafi a ni sa salame na aya ka ji dan bura uba ka taba sa riga irin wannan ne ka san ɗari uku na baya aka bada wannan riga amma yanzu ina talla zo mu tafi ce sai an jima yawa ana magana kana ka san nawa ne niyyar baka ba eh ka san nawa ne niyyar baka kanka kamar kuri-kuri. zauna a nan kamun waya zan je in ɗauko ta da mota daga mun zo kana ji ba ka ci mai gadon baya kusa ba eh. za mu je mata rami ba zai fita na minti biyar ba daga mun zo kawai za ka ce ai ka ji baya nan ka gane a kaɗan san ƙaryar da kai ka banni da ita na san me zan yi ka tsaya fa ka taɓa nuna ma fa ka san da ba ka nuna kawai ni mai gidanka ne ka je fa ƙasa ka tsuguna fa ka ji ko eh. dan talakawa inda ake roƙe ku lafiya mamuda na je karɓo kin samu eh. baya nan wannan ai magana banza ne ni na ba da umarni a babe ba sai ta kai da haka ba ka haƙuri just cool your mind kawai mu tafi mu je zan yi ƙoƙari in sa time special sai in ɗauko ki Zan ɗauko ki a motoci da convoy sai mu zo saboda sai san jinin sarauta dole ba za a yi wasa da ku ba ko ya kamata mu Allah ya taimaki jinjiya Allah ya taimaki jirgin Kai ka je ka sa masu gadi kula da komai. Dan talaka dan talaka. Yawwa Mubarak yanzu shikenan. Za mu tafi amma ka ce gobe Lahadi babu kowa a nan wajen ko? Kuma ka ce za ka iya karfan kin wannan kofar. Eh. Shikenan. Kai ba na son in ganka a wajen. Zan tura mutane na akwai abin da za mu yi. Ka ji ko?

ƙara daraja su dana sararin arewa wallahi Allah ba ta ka asibiti ko wallahi tsallahi jina da naka haya wallahi tsallahi ya iska ya yaye min kwano to shine yanzu wallahi da masu nike in ganka wallahi tsallahi ka nun abin da za ka yi min wallahi ban ji daɗi ba gashi na yi baƙi ne wannan in ka kalli fuskar shi watakila ka iya gane shi Ahmadu Musa kenan shi yake buga ma Najeriya ball Ahmadu Musa wanda naka ji ka buga wa Najeriya kwallo. Wannan kuma bakuwa ta ce. A to ai gida na sanda gimbiya da Yanzu tun da ka yi complain na gida kuma ya yaye ina ganin za a zan siya maka gida. Amma ban san wani alheri zai ma ba ita ma wani alheri za ta maka. Senior man wani alheri za ka mai. Tun da har ya yi complain din gida kuma kai ka riga ka siya mai to ni dan bashi miliyan ɗaya. Gode wa Allah zai ban miliyan ɗaya. Ka yi kokari zai maneji da ita. kai ka samu kyautar miliyan ɗaya wajen sinima bari mu ga yar sarkin daura kuma ita me za ta ma gimbiya me za ki mai babu damuwa ka zo gida ka karɓi miliyan ɗaya ke ma miliyan ɗaya ubangiji Allah na mai wacce ba ubangiji Allah na gode ba Allah Allah ubangiji na gode ba yanzu abin da ra'ayi daman ya kamata mu shiga ne mun nuna muku kamfani na amma da akwai matsala mu je mu samu mu taimaka mai ne ke mu dawo ko kai ka ɗauke shi a motar ka muje sai a baka gida da sauran ne kar ka damu Allah ubangiji me zan cewa Allah zan ga miliyan biyu gare she she sexy you so pretty girl homie I'm gonna get that girl she the best girl I ain't ever make her more girl Picky out of knee, picky better knee. She's my medicine. Come on, girl, let me feel ya. Yeah, come on, shorty, let me kiss ya. Yeah, come on, baby, let me hug ya. Yeah, you take you good and dick ya. Yeah, wallahi, but me need to kiss ya. Kiche tawa, abun tauna, abun bege, mbaba ke base Rigiana. She cool, fat like Rihanna. She look like Indiana. Your love, they do me, but Make you take me, yellow. Your love, they do me smile. Make you take my smile, oh Because I love you, hello, hello, hello, you. Hey, hey, hey Na na na na na Na na na na na na na Hey, hey, hey Hey, hey, hey wato ɗan talaka ka san mi kaman mamaki gare ka sai ka faɗa yadda to ina ka samo ga basira ne inda kake zuwa kake samo manya manyan motoci ka hawan ga ka sauka ga hawan ga ka sauka ina kake zuwa kake samun manyan motoci sarkin feshi kenan kana da matsala matsalar ka kuma tana da yawa yanzu kai ba yadda bace ta sa kake ɗiban su ɗin wani kake bani kai kai ɗan talaka wallahi kai a sarkin feshi wallahi ba ni na sarkin feshi ba kai a sarkin feshi to ai ba wani abu bane ni Allah ya min baiwa ta manyan mutane saboda gaskiya ina iya wanke mota da kyau to idan suka kawo min babban mota na kan yi da lewan lokacin sai su dinga cewa in kai musu mota ofis wani ma ya ce in siyo mai abinci ka in kai mai wani ma ya tura ni gidansa ya ce in wanke mai ta matarsa wani kuma na kan je gidansa gaba ɗaya in wanke motocin to a nan ne idan na je ni kuma sai in dan fito harkata na ɗan karfi so ɗin kan je nemi na abinci na kafin in kai musu mota ta a yanzu aka yi wannan harkar da ga muka yi wallahi motocin mutane daban-daban na ka kaga wannan namba ma ba gani ba ɗaya na sa a gaban mota a gaba ɗaya na sa na baya amma ba su gane duk cikin dabarar kana eh kwarai na ɗan talaka ci da sha wallahi tallahi yana ga Allah wallahi tallahi kowa da irin baiwar da Allah ubangiji ya bashi ka san manyan mutane daga sun ji an ci awa ɗaya biyu ko uku sai su tafi amma ka gani a minti talatin na gama wanke mota na goge na fesa turare na shiga gari ah, to yanzu ɗan talaka to ai sai ka bani manajan ka kada ka tsufa ta ya za a yi ka zama manaja na ka dubi sankonka ya gama shiga ciki kalli shiryarka a haka za ka zama manaja na wanga wallahi wani har nema suke ga kasuwa kuma sankon da ai daga Allah ne wallahi tallahi baka wallahi tallahi kana wallahi Allah sai ka cire mu Allah kai ka san da yana biya ka ko a eh, to ka biya ka biya ni sami to ka tsaya yanzu zan cire maka amma ai ba tsirara ra kai diba diba dan talaka kai kana na dakin ka ka tsaya mi a hankali wanga tsumo kada da kabar wanda daga daki na sai sai mi zaka wada min kai to zan tafi tsirara ne ka tsaya mana kai ka cika fushi to shiga ka cire min wallahi tallahi ka cire an fara magana ka tofe mutum da yawo ba ina cika ma baki da yawo Allah mutumi na ko an yi hushi da kai wallahi tallahi sai ka dawo min da hankali na amma kuma wallahi tallahi mugun dariya kake mai yanzu gaba ɗaya wallahi ka fi shi ai wallahi kaɗan na kan gani don ba ma ido ɗaya ba wallahi wallahi baby baby na baby ya aka ne ya kalau baby shine jiya ban ganka ba na je aiki ne min yawa wallahi a ba baby na jiya fa kamar jefa lahadi fa baby zaka ce kuma ni a sani na ba aiki ran lahadi aiko ki banni wallahi na cika mantuwa ashe jiya lahadi fa ina na je ni ina na je ni hmm. baby na kina to gaya min yawa na tuna gidan marayu na na je na je ne saboda ina son a samu a gama kin san sati biyu na yi alkawari in Allah ya da kannan mu marayu za su shiga baby daman kana gina gidan marayu ban sani ba sorry baby na abin da yasa ban faɗa miki kin san duk abin da kake dan Allah ya kamata ka bar shi dan Allah abin da ya kawo mu yansu da yawa faɗuwa ko na kasa a rayuwa shine suna abu dan mutane su faɗa ni kuma ina yin abu dan Allah ne saboda haka dan Allah nake yi shi isa ba na faɗa ma kowa saboda ba na so aiki na lalace gaskiya ne kuma fa baby aikin lada kan bai kamata mutum ya dinga faɗan shi ba saboda zai yi ya kenan abin da ka faɗa haka ne gaskiya ina son ki sosai zai ne <laughs> dan talaka kenan talaka na talakawa sadan ka fadawanka komai suka yi ka basu da Allah <laughs> baby na kenan <laughs> gaskiya ne idan mutum yana aikin lada ba a cika so yana faɗa ba sun ga wasu motoci da nake oda daga Italy kuwa no ba su ba ne a nan ina fosi. ina transferin kudin ne da kana. <laughs> baby i love you <laughs> baby baby dan talaka dan talaka kai baby wallahi i love you so much hawa wannan wani irin wasa banza ce ba na zo ne in gaya miki ki gaggauta fita daga harkar dan talaka idan ba haka ba wallahi za mu samu mugun sabani da ni da to ba za ki ji in gaya miki uban kura ma ya kaɗan balantana na kare ki ki kawai ki zo ki ce mai in rabu da ɗan talaka to ba za ki ji in gaya miki dan talaka nawa ne kuma ɗan talaka ne yake so kuma ina son sa kuma kya baki isa wai ki zo ki raba da ɗan talaka ba wallahi a haka ma kika ce haka ne to bari in gaya miki ji ni turmin tsakar gida ce shali gudan mahassada ina so in gaya miki ji gaggawa fita daga cikin harkar ɗan talaka idan ba haka ba za ki ga abin da zan sai mun mugun samun saɓani tsakanin ni da ki. To ba za ki zan gane ni kuma uwa ce ba da mama kuma ɗan talaka na ne kuma ɗan talaka yana suna idan tun da kin ci haka ko shege ka fasa tsakanina da ke banza gilla kawai irin ke ya ki isa ki wai ki zo ki ki zo ki kora ma wani ne wace ce ke Allah yi mun shiru useless da ke banza kwarai kuwa to za ki gani gaskiya na gaji da jiran ka fa wallahi kuma ina da aikin da zan yi yanzu da shi ne ɗakin kaɗan nan zan ke kwana a nan da kwana anan tashi kina mamaki ne a'a Kawai dai ina mamaki ina kuɗin ka suke. Magana ta gaskiya, kin san Hausa sun ce gaskiya ɗaci gare ta. Nan ne daki a nan nake kwana, a nan nake tashi. Kuma wallahi ke ce mace na farko da na gaya miki cewa nan ne daki Don me? dan ina son ki, kuma ina son aure ki. Lalle ka! Allah ne yadda ya so ya da bayansa. To, yanzu dai kina so na a haka ko a'a. saboda kin ga dai wancan da kika gani da su da manyan motoci da kuɗi wani ne daban amma ni asali na haka nake ban da komai kuma wannan abin da kika ga ina yi wallahi ba a san raina ba ne na eh ina son ka kuma na amince zan aure ka ai arziki na Allah ne ne barira na gode kuma ban taɓa tsammanin zan ji wannan maganar daga bakin ki to amma me yasa kake wannan ƙarerayin da kake yato eh magana karerai da sauransu zan miki bayani a hanya mun maka je saboda haka ki tashi mu tafi saboda kar karfi dai dan talaka mai kamar sarki kuma wanki yake na motoci dan talaka mai dubin harka Malama me ya kashi shagona? ce ina so in gaya miki ki fita daga harkar dan talaka saboda dan talaka ba sa'an ki bane dan talaka yafi karfin ki dan talaka daidai ni ne aikin banza an ka kace roƙo a gidan bebe ke asuwa a cikin zuciyar dan talaka da zaki taso wai kina gaya mai wani dalla ta canga kin taso kina wani abu kina ga rayin ko bari ki in gaya miki dan talaka na wani ni adda shi ni kadai ni kadai yake so a cikin zuciyarsa kar Allah daya to bari in gaya miki dan talaka na kashe kuɗi masu yawa a kansa saboda haka kira da dan talaka kina jina ko kika kashe kuɗi ko ni na kashe kuɗi ni na ba dan talaka kuɗi domin ya zo ya same ni yake cewa kina sa kuɗi na ɗauki kuɗi na bashi me kike nufi a'a ni ce na ɗauki kuɗi na ba wa dan talaka saboda ya baki kuɗaɗen da yake kike bin kenan ya zama dan fo wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan dan talaka ya kashe mu da ni da ke aminiya ta ban gane me kike faɗa ba kin ba shi kuɗi na ba sa kuɗi kamar ya kenan kin ba sa kuɗi to ai ni ma na ba sa kuɗi kenan ya cuce mu ya muna ko nayi ai ya zama dan damfara kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kina nufin dan talaka ya play mana game kenan wata ta fada tarko na dan talaka za ni ban san gidan shi ba amma dai na san office ne shi na sai da motoci kawata zama bata kama mu ba dan Allah dan annabi ki tashi mu tafi gidan dan talaka dan ba zan iya zama ba saboda dan talaka ya cuce ni dan talaka ya tatike ni inna lillahi kenan dan talaka ya tatike ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina kin mota ta ina kin fata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan shikenan dan talaka kawo ni a matsayin ɗakin ɗan talaka. Aba, ya za a yi a ce mutum kamar ɗan talaka a ce anan yake zama? Gaskiya ni ban yadda ba. To barin gaya miki ji. Da aka kawo ni aka gaya aka ce nan ne ɗakin ɗan talaka. Wallahi, ƙarshe ma har neman marin sa Saboda bayan da za a yi yadda a ce wannan ɗakin shine ɗakin ɗan talaka. Ɗaki kamar ɗakin aladu wanda ko mahaukaci ma ba zai iya zama a cikinsa ba. gaskiya saboda nan ko aladu ba za su zauna balantana mutum kamar dan talaka a cikin nan yake zama gaskiya abin da abin ban mamaki bari ki ji ni ma kaina abin yana daure min kai amma zai fa iya yiwa fa haka mims saboda dan talaka ba karamin matuci bane kin ga kawata mu tafi garin bata goma ɗaya bata gyaru ba gaskiya kenan saboda za mu iya ɗaukan wani cuta abin nufi shine kin ga mu ba 'ya'yan talaka bane ba ko to don haka mu ba mu saba zama a nan ba idan muka ci za mu zauna cuta za ta iya kama mu gwanda shi da yake dan talaka ya zauna cuta ta kama shi amma ba mu ba gaskiya ka ya kamata mu tafi kawai to shi ga gani kan me Amin wa alaikum salam lafiya ina gajiya. Lafiya ina gajiya. Dan Allah muna neman mai kamfanin nan ne. Mai kamfanin nan? Ba wani mai kamfanin nan. Mutanen da suke da kamfanin nan Larabawa ne ba ma mutanen Najeriya ba ne. Amma ban san wa kuke nema a ciki ba. Kaga dan talaka muke nema wani mai dogo mai tsayi ne. A wannan kamfanin dan talaka, kin ga kamfanin nan? Kamfani ne na Larabawa. ba wani mutum baki a wannan kamfanin ko guda ɗaya. Malam muna nufin wani kyakkyawa dogo ɗan gaye haka nan wanda iya gaye shi muke so za mu shiga dan Allah mu dan talaka ne. Sunan shi dan talaka. Gaskiya hajiya ba wani dan talaka a kamfanin nan wannan kamfanin ma sabo ne na larabawa ba bakin mutum ko guda ɗaya. Kaga malam dan Allah kawai za mu iya shiga cikin mu duba shi ki shiga za ki yi magana da karnuka ne ko masu gadi babu kowa a ciki inna lillahi wa inna ilaihi dan talaka ya kashe mu kawai a ce ake araba wani magana Allah ya rufa malam malam ga malama da gata ki kalle mu kasa da sama in ga miki mu muyi kalar da zamu zo mu sai kai a gurin ki ne me kike da shi anan Allah malama ba ba ta lokaci muka zo yi anan gurin ba mun zo ne mu tambaye ki ke ba magana ake miki ba ina dan talaka ban gan shi ba kuma ban san inda yake ba ko kun bani ajiyan sa ne ƙarya kike yi munafuka kin san inda ya shira mukami wai kurma da rediyo ke da Allah bari na kike ko ba hijja bari gaya miki kiji na ba shi kak idan ba haka ba wallahi sai kin yi da kin sanin zuwan ki duniya ya zan yi duka na shiga uku wallahi ido na idan shi sai na nuna masa me yasa ake ce min zi baby yanzu ya zan yi gashi ban biya kuɗin school fees ba gashi ban yi registration na second semester ba sanadiyan wannan babban barawan yanzu me zan ce da iyayena a gida na shiga uku wayo Allah wallahi tallahi ni ce adalinka ba ka isa ka cuce ni ba wallahi ni wallahi tallahi sai na ga bayan ka sai na kashe ka ni da kai da wallahi dan talaka wallahi ni na fi karfin ka cuce ni Barira, yanzu kin tabbata duk akan kanwata duk yake irin wannan abu? Ba zan miki ƙarya ba. Yanzu ma haka ƙanwata su tana asibiti. Kai. Allah sarki. Idan da na san haka ne, da na taimaka ma ɗan talaka. Allah sarki, ai rashin sani ne. Amma basira, kina nufin kamar yadda kika ce ɗan talaka wankin mota yake yi da gaske? Eh, sana'ansa wankin mota. Ɗan talaka talaka ne fitik. Amma don Allah don annabi ku yi haƙuri da duk abubuwan da ya muku. Ba a san ransa ba ne. Allah sarki ɗan talaka. Ba damuwa. Yanzu ina sauri ana nema na. Amma wataƙila zan dawo da daddaren nan mu je asibitin. Wataƙila kuma sai da safe insha Allah da tsatsafa zan zo mu tafi asibitin. Don Allah ki shirya da wuri mu tafi. Kin ga yanzu zama bai kama mun ba. Da tsatsafa zan zo mu tafi. Kin ji? Lalle namiji barkono sai an ɗanɗana shi ake sanin zafinsa. sauko wallahi ina nan ina jiran ka koyaushe za ka sauko wallahi ba zan ban nan gurin ba sai na cimma na akan ka lallai a cikin wasan ka ɗauke ni gari kana kallo na ayaba ko to wallahi wallahi ka sani sai na nuna maka cewa ni babbar ɗan zaman kaina ce ba wai ƙarƙashin wani nake ba wallahi wallahi koyaushe za ka zo ina nan ina jiran ka sai na ɗauki mummunar kaifa a kanka ba yawwa alhamdulillah wallahi tallahi sai na ɗauki mummunan mataki a ka. a jabin diga dan Allah dan Allah dan Allah mu ci jabin kira doctor don Allah isa sauri ki kira doctor. tu. Na'am anti ina zuwa. To sai kin zo ina jiran ki. Kin san yarinyar nan? Da kyar yadda na mace wanka? Allah. Wai ta zama dikiyar. Anti ina yanzu na wuce amuwa. Gaskiya ne kin wuce wanka yanzu. Insha Allahu. Ki rabu da antinki bari da kin ji? In Allah ya da kanki zaki dinga wanka daga yau kin ji? Yawwa. A lalle kam. Salamu alaikum. Ah, Hindun baba. Wow, yaya kayi kyau. Hindu na? Shi ma dan ba kika yadda kika yi ɗan karan kyau ban kin fi su kyau. <laughs> Da hannun ma dinga ganin ki da kyau. Yawwa wasannin ku ya gida. Wai sweetheart ya aka ƙare da maganan Maimuna. a maganar kotun nan? Wallahi magana dai kesan da ya kare. kisan kes ɗin attempt to kill ne ta nemi ta gashe ni ne. Saboda haka alƙali ya yi mata sassauci ya yanke mata hukuncin shekara biyar a gidan yari. Ni kuma an ce in mata da rabin kuɗinta. Gaskiya ne, to Allah Ubangiji da kare ka daga sharanta. Amin dan annabi. ko Dubai ko Malaysia. san ya kamata mu je garin ne. Ha? abin naki ma zolaya ne ko kuma ki ce ina za a same shi kamfanin motocinsa ne ko kuma hayan motoci ok har da ke ba damuwa yanzu saboda allah da annabi in tambaye ku ai ni da kuka ganni ni na garibar dubai da malaysia da chad ke da ko ina ma china ina ne ma ina da zuƙa zuƙan mata kamar ku guda biyu wanda ko wani gwamnan allah ba zai samu kamar ku ba ga kanwata kuma ta samu lafiya ai ni alhamdulillah haka ne to Allah ya ƙara mata lafiya amin dan annabi wa ya san ka yaro wa ka sani kai yaro a ina aka san ka yaro gidan Hauwa Baby da Bariras. <laughs> Cika wasa wallahi ina yaro yaro wa ka